alhamdulillah alhamdulillah ana ganin kuɗi haka a ƙasa kullum ana ganin kuɗi haka a <laughs> ajiye kuɗi a yanzu ana fama da ba ga ma yanzu ana ajiye kuɗi ko ina wasa na aka zo wai kai ga kaɗan masu <laughs> mai dogon hannu maso abinka ai ya fi ka dabara wasa na nake yi <laughs>